الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأشمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الإجارة قال باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازا آه، هل ينزل كتاب الإجارة wato littafin da yake magana a kan leburanci mali ya kawo babi ya ce babin mutumin da ya ɗauki wato leburancin ma'aikaci a kan ya ɗaga masa katanga wacce ta karkace za ta faɗi wannan kamar yadda zai zo a hadisin ya tsakuro shi ne daga cista ta annabi musa a salam tare da khidr a lokacin da suka yi tafiya Allah yake ba mu labari yace fanfalaka hatta idan ata ya ahla qaryatin استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال رحمه الله تعالى حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى ابن مسلم وأمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجرا نأكله a wannan hadisi na abdullahi dan abbas wanda ya ji daga ubayyu dan ka'ab radiyallahu anhuma ke manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wannan ayar fam talaka ana sai suka ci gaba da tafiya fa wajada fiha jidaran sai suka je suka samu wata katanga wanda yuridu an yanhabba wacce take da wato tayi niyyar haduwa ko ta karkace za ta faɗi katangar sai shi sa'id wanda ya rawaito hadisin sai ya yi nuni da hannunsa ma'ana haka ko kuma haka to da ya yi haka ɗin yana nufin haka hibir ya yi sai katangar ta tashi in gane ko haka ya yi sai ta tashi da ma taɓa ta ya nuna ta sai ya tsaga hannunsa ya ce sai katangar ta tashi shi kuma ya ala yake cewa ina kyautata tsammanin abin da ya ce fa masa habu biya da yi fasaka sai ya shafa katangar nan da hannunsa sai ta miƙe sai annabi musa alaihi salam a lokacin sai ya ce masa inda ka so to da sai mu karɓi ladan wannan aikin da muka yi na ɗaga katangar nan sai mu karɓi ladan inda aiki ne wanda muka yi kuma ba a yi ciniki da mu ba mana ba a yi yarjejeniya da mu ba ai ba su ce mu musu aikin ba don haka mu muka musu wannan aikin don haka sai mu nemi ladan mu a wajensu inda su ma mun nemi su mana wata tara ba su mana ba domin sun ce su ba su abinci su matafiya ne sai suka hana to sun fita bakin garin suna tafiya sai suka ga wata katanga za ta ɓaci sai ya tsaga da hannunsa ma'ana yake to in ka so sai mu je mu karɓi lada na abin da muka musu wannan zai zama kila cikin shari'ar annabi musa ne in ka ga abu zai baci ka gyara kana da haƙƙin da za ka nemi lada a kai ma'ana ka ga mutum motar shi ta baci bai ce ka zo ka gyara ba sai ka zo ka kama ka gyara mushi kuma dama can ya ka tare shi a hanya ya rage ma hanya ya yi sai da ka zo daidai kan hanya sai ka ga motar ta baci kai kuma kana da wani ilimi na kanikanci maimakon ka yi fushi ka wuce sai ka tsaya ka ce bari mu ga mota nan sai ka gyara zai ce to biya ni lada ladan gyara in yace ce to ba ni na sa ka ba ko eh, to ta yi wuce da a shari'a su haka da mutum na iya neman lada wannan aiki ne wannan akan wata ka'ida ce a da malamai suke kawowa cewa shin shari'ar al'ummar da ta gabata hukuncin da aka zartar musu na shari'a zai zama tilas mu ma akan mu yi aiki da shi ina ake cewa shar'u man qablana hal huwa shar'un lana aw laysa shar'un shar'a to a shari'ar mutanen da suka shude wanda ba al'umman mu ba sai Allah ya sa musu wata shari'a suke aiki a kanta to bayan wasu idan mu muka zo mu ma wannan dole ne mai aiki da shari'a su ko ba dole ba ne wannan akwai akwai tafsir akwai bayani da malamai suke yi, malamai suna cewa wannan shari'a ta irin mutanen da suka gabata tana da hukunci guda uku na farko ya zama wannan shari'a din ta zo ta tabbatar da abin da ya tabbata a wannan shari'a din cewa daidai ne a samu wani hadisi ya karfafa abin da suka yi din na aiki to ya zama tilas mu ma mu aiki da shi tunda yanzu shari'a ce ta karfafa wata shari'a mataki na biyu idan ya zama abin da ke cikin wannan shari'ar ya ci karo da wani abu na shari'ar musulunci ma'ana shari'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita tunda kowane annabi da shari'ar ko kowane annabi da shari'ar sai suka wani misali shari'ar banu isra'il annabi musa idan mutum ya kashe rai babu yafi ya kashe shafi ba mu a shari'ar mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa babu laifi ana iya yafiya a kan kisasi ko man kutila lahu qatilun fa huwa bi ahadin nadarai shi wanda aka kashe mushi, dan uwa to yana da zafin guda biyu in ya so a yi kisasi in ya so kuma ya yaje ya karɓi diya gane ko in ya so ya ce bai san diya bai san komai shi ya yaje kaga anan shari'ar mu ta zo da wani abu da ba wancan ba to anan sai mu aiki da abin da yake na shari'ar mu ne mu ajiye wancan an gane ko to sai abu na uku shine abin da ita shari'ar wannan al'ummar ko wannan annabi ta yi shiru a kai ba ta ce komai ba akan abin da su suka yi to wannan ya za a yi da shi ba a ce komai a kai ba sun yi wani aiki kuma a shari'ar nan ta zo ba ta ce wannan aikin a yi shi ko kar a yi shi ba wannan shi ma sai a rataye shi sai a rataye shi sai a duba a ga yin shin akwai maslaha ko babu maslaha almuhim wannan ya tsakuro shi ne daga wannan eh, kista ta kitar da annabi musa alai tun da yana magana a kan lada ne ka yi aiki a biya ka to shi wannan aikin ba cewa aka yi yayi ba shi ya sa kan shi ya ga bai kamata ya barkatan da ta fadi ba ya kamata ya gyara ko hmm. sai kuma ya gyara kai ne ka zo wucewa sai ka ga falwayar wata unguwa ta karkace za ta fari su yan unguwar ba su gyara ba sai ka je ka nemo ma'aikata ka zo aka gyara kai kuma ka zo ka sami mai unguwa ka ce ko na muku aiki a biya ko kamar haka ne ya ko sai na muku aiki a zo a biya ne a cewa ya sa ka ba wanda ya sa ka yi ko ba wanda ya sa ka yi قال babun الإجارة إلى نصف النهار babun ɗaukar wato eh, gida ta mutum ya ma aiki amma ba duka rana gaba ɗaya ba kamar rabin rana ya ma aiki rabin ini wannan abin da ya sa imamun bukari ya kawo nan babu saboda kore waɗanda suke cewa mafi ƙarancin jinga da za a yi da mutum shine ya aikin ini ɗaya ma'ana duk aikin da ya kasa ini ɗaya bai kai jinga ba ba aiki bane da za a yi shi amma ya kai an shiga wahala ya akwai aikin da ba dole kai ilimi da ba ko yanzu mutum ya zo zai kafinta kofar ta ta daki ta kare sai a ce sai ya ini yana ma aiki ko sharadi ne sai ya ini yana ma aiki ai zai ma caji da yawa ne to almuhim ya kawo nan babun ya ce to babul ijaratu ila nisfin nahar ma'ana kana iya daukan eh, aikin mutum ko da bai kai eh, ini gaba daya ba yana iya zama rabin gini ne yana iya zama kwatan gini ne yana iya zuwa ba da sai ya kai kwana ɗaya cikakke ba na haka an tashi lissafi sai a yi lissafin ne ne gwargwadon lokacin da ya aiki misali ka ɗauko shi ya ma aiki daga daga karfe bakwai sai ya tashi karfe goma sai ce sai ka ba shi kuɗin gini ɗaya ko kuɗin iyaka sa'o'in za ka ba shi da ya ma aiki ya ka wannan sa'o'in za ka biya shi sai dai in kai ne kaga dama ka ce to wannan na aikin nan da kai yayi kyau saboda gaba ga wannan a ƙara wannan zaɓi ne kuma wannan bayanin yanzu zai fito karara a yanda yake ba ba dole haka hadisin ya zo ba amma yanda hadisan suka zo sun zo da wannan ma'anar dan ka gane musamman da malamai suke cewa fikihun imamul bukhari yana cikin babubbukansa ne da yake rubuta inda kake zaka karanta hadisin ba za ka gane cewa wai akwai wata alaka ta ta wannan hadisin da babun ba amma shi haka ya kawo ala rahimahu allah ta'ala haddathana sulaiman ibn harbi qala haddathana hammad an ayyuba an nafi' an ibn umar radiyallahu anhuma an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال man ya'malu li min gudwati min ila nisfin nahari ala tira fa'amilat al-yahud thumma qala man ya'malu li min nisfin nahari ila salati al-asr ala tira nasara ثم قال من يعمل لي من الأصل إلى أن تغيب الشمس على سيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أطاعا قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء وانا حديث النا واتو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما قال صلى الله عليه وسلم yace fatawfacin ku ku wannan al'umma da kuma ahlul kitabaini sune yahudu da nasara wanda suka rigaye ku kamar misalin ku da su misalin mutum ne wanda ya ɗauki ma'aikata sai ya ce musu waye zai yi aiki daga farkon wato eh, ini har zuwa tsakiyar rana sai yahudawa a kan ƙiraɗi ɗaya ne ƙiraɗi ah. <laughs> a wancan ladan kenan ne ƙiraɗi wannan ya ce dutse babba kamar dutsen uhud ko a to kira'i a lissafi na kuɗi in ana lissafin kuɗi kira'i shine ka ɗauki dinare guda ɗaya ka kasa shi kashi shida ka ɗau kashi ɗaya shine kira'i da haka ba wancan na dutsen uhud ake nufi da yanzu <laughs> a gaje kana ba da wancan fasara a nan ba zai baya wanda ka ba shi dutsen uhud da ya ce ai da yawa ne dinare ne guda ɗaya ka ɗauke shi ka kasa kashi shida sai ka ɗauki kashi ɗaya shine kira'i ɗaya shi ake kira Ina ne ko wasu na kiran shi addani ne wato ka kasa dinare gida shida ka kashe ka jira kashi daya to shi ne ma'ana ladan da aka ce za a ba su ladan da aka ce za a ba su kenan to waɗannan da ya ce to wa zai min aiki daga safa har zuwa tsakiyar rana in biya shi kira ɗaya sai yahuda suka yi wannan aikin sannan sai sake cewa wa zai mun aiki daga tsakiyar rana har zuwa sallar la'asar wani lokaci ne rufai na farko wanda suka yi daga safa tsakiyar rana ai ya fi daga azar zuwa da asar isa sai to tsara sai suka yi wannan aiki sai aka ba su shuma ma kiraki daya sannan sai ya sake cewa wa zai mun aiki daga bayan la'asar zuwa faduwar rana kaga bai kai wancan bai shi ma ko daga la'asar zuwa zuwa magariba ya kai daga azar zuwa la'asar nisa bai kai ba azar ai wajen sha biyu da wani abu ne, sha biyu da talatin da wani abu zuwa la'asar kuma kamar karfe hudu ga an samu wajen awa nawa kusan awa biyar ko hudu da rabi daya biyu uku hudu awa kusan hudu amma daga la'asar zuwa magariba ba nisa awa biyu ko ko biyu da kaɗan to sai ya ce suwaye kuma za su man aiki daga la'asar nan zuwa faduwa rana in ba su kira su biyu eh, ma'ana sudusi da kuma sudusi in ka haɗa guda biyu ya zama su guda biyu ya zama sulusi kenan ko in ka haɗa sulusi guda biyu zai zama sulusi ya zama 2 eh, over 3 kenan ya zama 1 eh, over 3 an gane ko wancan 1 over 6 ne in ka sake ɗauko 1 over 6 ka cire a cikin shida zai zama wato Tuwo ba shi ya zama sulus kenan ka raba shi da gida uku ka cira kashi ɗaya biyu kenan ko wancan an ba su ɗaya sai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi to ku ne waɗannan yanzu wannan me alaka shi da wannan cewa jinga zuwa ina rabin ini sai yahuda suka fusata da su da nasara sai suka ce me yasa aikin mu fi yawa kuma ladanmu ya fi karanci akan waɗanda suka zo bayanmu suka yi aiki kaɗan kuma aka ba su lada mai yawa sai shi wanda ya sa su yi aikin nan ya ce da na ce ku yi aikin na rage muku wani abu a cikin ladan da muka yi sharaɗi da ku ainihin na ce ku yi aiki daga safa zuwa rana a kan kirafi da kuma kuka da kuka yi to waɗannan kuma su ma daga rana zuwa la'asar kuma kuka yi da waɗannan kuma na basu kuka da suka yi sai suka ce a'a ba a rage mana komai ba sai ce to wannan falala ce kyauta ce da nake ba wanda na so wato daga cikin bayina ma'ana abin da yake so ya nuna mana an gane dai ma'anar shi buhari ba wai ya kalli kistar ba ne ya ɗauko ma'anar cewa yana nuna mutum yana iya ba wani aiki daga farkon safe har zuwa tsakiyar rana ba wai dole sai ini ɗaya gaba ɗaya ba amma shi abin da hadisin ya kunsa yana nuna falalar wannan al'umman ne akan al'ummomin da suka gabata abin da yake nuna ake. tunda al'umman nan ga su ne al'ummar ƙarshe abin da ya sa aka ce aikin yahudawa ya fi yawa saboda na farko zamaninsu ya fi tsayi kuma shekarunsu sun fi nami yawa da haka sun yi ayyuka masu yawa amma kuma ladansu bai kai na wannan al'ummar ba nasara kuma abin da ya sa ladansu ya dan haura ya dan tara na waɗancan saboda wasu su mumine daga cikinsu sun ba da gaskiya da annabi musa kuma da annabi isa na haka sun taɓo can sun taɓa nasu sai za su suka samu wannan ladan in gane ko ita kuma wannan al'ummar haka allah ya soya mata kyautar da ya ga dama ya ba ta wannan kyauta na cewa mu ne muke aiki kaɗan kuma muke da lada mai yawa ko ne wanda ya aiki daya inda ake cewa mana amila man ja'a bi bil hasanati falahu ashru amsalha in kai da aiki daya za a baka lada goma su can ba haka ba su in kana aiki daya lada daya ne ba ninki a cikin shi yasa lokacin da aka yi isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi da Allah ya wajabta miki sallah guda biyar ko guda hamsin aka fara yana kaiwa yana komowa har aka dawo da su guda biyar to Allah madaukakin sarki ya ce ma manzansa sallallahu alaihi wasallama lallai sallolin guda biyar ne amma ban canja komai a cikin ladan su ba biyar ne amma ladan su hamsin da Allah yake ma yubaddalu alqawlu ladayya ba a canja abin nan saboda haka Allah bai canja wannan ba da haka a hamsin din nan da yace sallah guda hamsin aka wajabta ma wannan al'ummar sallar guda biyar ce amma ladan yana nan hamsin bai canja ba haka kenan duk wanda ya samu salloli guda biyar yana da ladan shi guda hamsin yana da ladan shi guda hamsin cikin salloli guda biyar na ini banda kuma ladan da kowace sallah take da shi ita kanta kowace sallah tana da lada 25 zuwa 27 kuma an kai za a iya ninka ma har zuwa 100 har zuwa kowace to kaga wannan kyauta ce da Allah ya ba wannan al'ummar da bai ba sauran al'ummomi ba ala babun al'ijaratu ila salati al-asr har yanzu dai irin wannan hadisin ya kawo babi na cewa ka dauki aikin mutum zuwa wato sallar la'asar قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل أمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط قراط فعملت اليهود على قراط قراط ثم عملت النصارى على قراط قراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس ala qiratayn qiratayn fa ghadibat wa nasara sai suka fusata shi yasa suke jin haushin wannan al'umma saboda Allah ya ba wannan al'umma abin da bai ba su ba da haka sai suke yashi da wannan baiwa da Allah ya ma wannan al'umma wa qalu suka ce nahnu aktsaru amalan wa aqallu ata'an mu mun yi aiki mai yawa kuma ladan mu kadan qala an zalamtukum min haqqikum shay'an na zalunce ku daga cikin haƙƙinku wani abu na cire ban ba ku ba kalu suka ce la a'a qala fa zalika fadli utihi man asha wannan kyauta ta ce da nake ba wanda na so daga cikin bayina haka wannan babban albishir ne ga wannan al'umma yasa ya kyautu mu dinga gobe ma Allah madaukakin a akan wannan kyauta da ya mana Kala babu ismi man mana a ajral ajir babu laifi na wanda ya hana lebra haƙƙinsa ko ya aiki ka gudu ko ya aiki ka bashi kaɗan ka ce sauran sai mun haɗu ko ko ba ta hana shi kwata-kwata wata haka suke wata haka suke to mutum ka to wasu suna dariya kila sun sana yi ne ko mutum ya gama sauke ma kaya ka ce to ai sai nan gaba ko ko kuma ka zo yanda kuka yi sharadi da shi ka zo ka ce san sai wannan sai dai a rage ban da yi ba ya sa ake sharadi tun kafin a fara aiki a <laughs> ko kaga yanzu sun ka kalli wannan leburan da yake aiki dan abin da zaka bashi bai kai kai abin da kake samu ba to akan ne zaka rage mashi. shi ba iyaka abin da yake nema ke a inda hali ma sai a ce ka mishi wata kyauta yana aikin ka sai a mishi abinci amma ya zo ya ta aiki ya ta dako tun safe har yamma kuma ya zo ka ga an hana shi abin nan a yi ta mishi faɗa kamar yana neman abin na kyauta ne kuma alhalin da aiki ya yi kuma yana bukatan haƙƙinsa yanzu kai ne ka tsaya a gaban allah aka ce to eh, ladan sallolin nan nan naka za zo za a yi sakamakon shiga aljanna aka ce ka bari kai ba a zo kanka ba tukunna sai gobe ya za ka ji sai ka tsaya gaban Allah an ce kai tukunna ka jira sai bayan an gama na wasu tukunna ga rana ga wahala baka san makomarta ba ai mutum ba zai ji daɗi ba ko haka ne da haka mutum ya ma aiki ka ba shi haƙƙinsa to akwai laifi babba cikin ka hana mutum ladansa na abin da ya yi na aiki allahumma sai dai shi ne ya ce wannan ladan nawa ka ta samun kashi kaza ka bani advance yanzu na aikin da na yi yau sauran na ƙara saka biya ne wani wani abu ne daban kuma wannan musulmi suna kan sharafinsu قال حدثنا يوسف ابن محمد قال حدثني يحيى ابن سليم عن إسماعيل ابن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة rajulun a'ata bi thumma ghadar wa rajulun ba'a qur'an fa akala thamana wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah ne da kansa ya yace mutane uku ko masu halaye guda uku ni ne zan yi husuma da su ranar tashin alkiyama Allah ne da kanshi zai husuma da su to sai wajen wa za a je kuma shi Allah shi ne mahalicci ne mai hukunci ya tsare ka ya ce ni ne abokin hukuma ta ran tashin alkiyama akwai abin da ya fi wannan tashin hankali ya ce na farkon su mutumin da wato ya karfi wani abu da sunana sannan sai ya yi yaudara ko ya ha'inci wannan ya shafi kamar misali a haƙƙin shugabanci mutum a ba da shugabanci gare shi da sunan Allah ce an ba shi wannan ya dau alkawari da sunan Allah cewa zai sauke wannan haƙƙi sai ya yi yaudara shi shugabanci kowane iri ko karami ne ko babba ko misali mutumin da aka ba shi auren mace da me ake ba shi auren mace da sunan Allah sai ya je ya ce ta to kaga wannan shi ma ya shiga cikin wannan hali ko aka ba ka wani aiki aka ce ka ji tsoron Allah an ba ka wannan aikin saboda kai musulmi ne saboda ana so ka tsare haƙƙin Allah akan wannan aiki ai so ya ce to ai ba ta saboda kai musulmi ne to kana tsare wannan haƙƙin na Allah ko ba ka tsarewa yasa abubuwa da yawa suna shiga cikin nan wani zai zo ya same ka ya ce ai an ce za a ba shi aiki amma sai ya kawo shaidar liman daga masallaci sai liman ya ɗauki takarda ya rubuta masa wane wane na san shi tsawon shekara kaza saboda haka amintacce ne a waje na waye kaza kaza kaza sai can wafi shekaru sai liman ya ji mutumin na ya ci amana Ya sa ko za ka ba da irin wannan abin ka san wa za ka ba ko wani haka kawai yake ai taimako ne wannan baka san me zai je da wannan abin nan ka za ka ba da abin nan attestation za ka tsarkake wani ka san wa za ka tsarkake da in ya je ta amana kai ba kana da sakamako a idan kai ka tsarkake shi kuma ba a tsarkake ma Allah bayansa to aka duk abin da mutum zai karba da sunan Allah sannan sai zo ya ha'inci a ciki ko yaudara to Allah zai tsare shi ranar tashi an kiyama ya husuma da shi akan wannan abin da ya na ha'inci na biyun su yace mutumin da ya kama da wanda yake yantacce ne da ne zo sai ya sace mutum ko ya dauke shi ko ya yi wani abu dai sannan sai je ya sai da shi ya karbi kudin sa kamar irin halin da ake ciki na yankin nabas wannan ya dauki wannan je ya siyar ma wani shi ma wani ya siyar ma wani ko wani ma ya siyar ma wani haka suke yi da haka sai siyar nawa za ka siya kai ma ka je ka karbi kuɗin banzan ni na siya na siyar maka wannan Allah zai tsaya da su ranar tashin alkiyama cewa a dalilin mai suka kama ɗa suka sai da shi ba bawa bane na uku su shine akan babin mutumin da ya ɗauki wani ya masa aiki kuma ya cika masa aikin yadda ya nema sannan sai bai ba shi ladan shi ba to shi ma ran tashi alkiyama zai tsaya gaban Allah Allah zai husuma da shi Allah ya tsare qala babu al-ijarati min al-asli ila al-layl ya sake koma dai kan wancan hadisin na farko babin yin wato jinga daga sallar la'asar har zuwa dare قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجل معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجلك الذي شرفت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر أجيرين بعدهم فقال لهما أكملا بقية يومكما هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجل فعملوا حتى إذا كان حين حين صلاة الأسل قال لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال لهما أكملا بقية عملكما ما بقي من النهار شيء يسير فأبيا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين إليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور وأن لفظ يزود ونصلوا دفظ shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh, kwatankwacin musulmi da yahudawa da nasara kamar mutumin da ya dauki mutane ne a lokaci da ya dauke su aiki akan cewa za su mishi aiki na ini daya cikakke tun daga safe har zuwa wato ini har rana ta faɗi da suka yi aikin suka yi aikin suka yi aikin na farkon da suka kai tsakiyar ini sai suka ce ba ma buƙatar ladan nan da kama na sharai don haka mu wannan aikin ma da muka yi mata wato ya zama da haka ba ma buƙatar ladan ma'ana Allah ya alkawari da ya hudawa cewa su yi imani su yi aiki da abin da aka saukar musu da shi da gaskata annabawa da aiki da shari'a da suka kama shari'ar Allah suka fara aiki da ita ai ba su cika ba ko sai suka warware ko duk lokacin da aka yi alkawari da su Allah madaukakin sarki ya yi alkawari da su sai su warware ba sa cikawa Allah ya ce fa bima naqabihim mithaqahum la'annahu da haka duk sanda suka yi alkawari sai su saba yace da wannan sabawar da suka yi ta alkawari sai muka la'ance su da haka sun fara aikin ba su kai karshe ba suka ce annabawan nan sun ishe mu don haka ku kashe su sai suka fara kashe annabawan nan suka ce shari'ar ba za su yi ba sun ɗauko alƙawarin na Allah sun yarda da shari'ar ana tafiya ana tafiya sai suka ce ba za su yi ba su shari'a ta ishe su haka suka faɗa aiko ce su ba su yarda da wannan abin ba kamar al'ummomin da suka gabata haka Allah ya ɗaura musu wani aiki su kama suna tafiya tiryan tiryan sai sun je hanya sai suke su ba su yarda da wannan ba ba za su yi ba to haka suka yi suka ce ba sa buƙatar ladan ma kuma sharaɗin da ya musu ya cika musu kawai sharaɗin su su tafi ko ya ba su ko kar ya ba su sai ya ce a ya ce kada ku aikata haka ku dai ku cikata wannan aikin naku ku karɓi ladan ku cikakke sai suka ƙi suka bar aiki ana suka ƙi aiki da jari'ar Allah suka yi watsi da ita to sai ya ɗauki wasu ma'aikata su ne nasara kenan da suka biyo su a baya ya ce to ku zo ku cikata wannan aikin mana na waɗannan da suka fara ba su gama ba ko ku cika ku karɓi ladan ku cikakke su ma da suka yi aikin suka yi aikin ana cikin tafiya da suka ce a ah, annabi isa dan Allah kaga da sun dauke shi akan annabin Allah ko ana tafiya ana tafiya sai aka canja sai aka ce Allah ɗayan uku ne kenan aikin da aka dauke su a kai su ba da gaskiya da shi sun fara sai ba su cika ba da aka je suka karyata suka saba ma Allah suka ce to wai mu wannan aikin ma da muka yi ma ba za mu sa ba don haka wannan ladan da ka sanya mana ka je mun bar ma ka je da shi ya ce a'a ku dai cika ladan ku don ku karɓi aikin ku domin abin da ya rage yanzu na ini din kaɗan ne ma'ana rayuwar ku da ta rage na ɗan lokaci kaɗan ne suna da ɗan wani fan ne na lokaci in ya wuce Allah ya ɗauki annabi isan ba lokacin ya ƙare ku ƙarasa wannan aikin ku samu cikakken ladan ku sai suka yi gajin hakuri, suka ƙara ƙarasawa suka ƙaryata suka ce a kashe shi mako? sai Allah ya dauke abinsa sai ce ba ma sallah da to sai kuma wannan al'ummar ta zo ya dauke su cewa to hutun da ku ne al'ummar karshe ku yadda da dukkanin aikin da aka yi a baya ku yadda da annabawan da suka zo duk ku gaskata su ne amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa Kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sai suka yi aikin waɗancan gaba ɗaya amma sun yi shi a menene a ƙanƙanin lokaci a ƙarshe suka zo da suka zo suka karasa aikin shine Allah ya ce "Lata ta illa wa antum muslimun suka karasa aikin nan har lokacin da rana ta faɗi sai suka kwashi ladan waɗancan gaba ɗaya sai ya ce to wannan shine kwatankwacinku, ku da su da abin da suka karba na wannan hasken ko kuma suka ji ko kuma kuka karbe shi ala babu man ista'jara ajiran fataraka ajrahu fa amila fihi almusta'jiru fazada aw man amila fi mali ghayrihi fastaqbala Shi babu wanda ya dauki ma'aikaci ya masa aiki sai ya ce shi ba san ladan shi ko kuma sai shi wanda ya dauke shi din ma'ana ya daura shi a aikin ya mishi ƙari ma ko kuma ya ɗauko wani ya ƙarasa aikin da ya fara to shi ma irin wancan hadisi ne amma ya zo kuma da hadisi daban na wasu mutane shine kamar yadda zai zo dukan imamun bukhari yana ɗaukan hadisi ne sai ya yi tunanin menene abin da za a iya cirewa na hukuncin shari'a a cikinsa ya ce حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم ابن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم <clears throat> اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي في طلب شيء يوما ما يوما فلم أرد عليهما حتى ناما فهلفت لهما غبوكهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبك قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدم على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برك الفجر فاستيقظا فشربا غبوكهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم إن كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تقب الخاتم إلا بحجي فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيته اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجل فقلت له كل ما ترى من أجلك من, من الإبل والبقر والغنم والرتيك فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فإن كنت كنت فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون أولا حديثي من زي آه، إمام النوع يا كاشف ya kashi الصالحين riyadu salihin ko ya ce a sun yi tafiya wanda daga cikin al'ummar da suka gabace ku har suka je makwanci ya kai su suka shiga wani kogo da suka shiga kogon sai wani dutse babba sai ya gangaro daga kogon daga saman dutsen sai ya rufe inda suka shiga ya zama ba su da inda za su iya fita ko za su iya sun kuɗe shi ba to ɗaya daga cikinsu ko kuma su suka gaya ma junansu cewa lallai fa yau ba mu da mafita mafitar mu kawai shine mu koma mu roƙi Allah kenan duk halin da ka samu kanka a ciki ba waya za ka yi ka nemi wani ba ko ka fara kiran Allah wanda shi ya halice ka ya halice wani ne abin da ya kamata kenan kaga ba su ce to ya za mu nemo wani da wani da wani da yake a'a tadu Allah ku roƙi Allah za ka duk abin da ya zo ma komi girmansa komi karancinsa ka koma ka roƙi Allah ya ka samu kuma suka ce za mu roƙi Allah ne da kyawawan ayyukan wannan misali ne na tawassuli da kyakkyawan aiki wani aiki da kai duk da yake ba wai kayan dan ka zo kama Allah madaukakin sarki gorin cewa kai kaza ya ma kaza a'a kana neman kusancin Allah madaukakin sarki ne ta hanyar wannan aikin da kai ka ce to mu Allah madaukakin sarki cikin wasu kyawawan ayyuka da muke ganin ayyuka ne masu kyau muka yi su ta yiwu Allah ya ji kanmu ya yaye mana wannan bala'i ko sai wani a cikin su daya a cikin su yace ya Allah ina da wasu iyaye su biyu tsofaffi wanda kuma shekarunsu sun yi nisa to na kasance ban taɓa cin abinci gabaninsu ba ma'ana nono yake zuwa ya tatsan musu ya ce tun in ya zo shan wannan nonon bai taba gabatar da kanshi a kansu ba yanzu idan mutum yana da iyaye a gida shi yake fara cin abinci kafin ya kai musu ko sai ya kai musu sun ci tukunne ya ci nashi wani fa sai abin da aka rage a gidan shi ake kai ma jatuma ko yana faruwa dai sai abin da aka rage wannan ku kai mata sai ya gama ci tukunna ya ce shi wannan ya ce ni ban taɓa shan wannan nonon da nake ba su ba kafin su sha ya ce wata rana wata bukata ta nesantar da ni na yi tafiya mai nisa don haka ban zo na ba su wannan abinci ba har sai da na zo na samu sai riga sun kwanta kuma ni ina jin matsi in tashe su sun kwanta a mutumin da yake barci ka tashe shi ai ka yake mishi bacci ya ce ina jin nauyin iyayen nan nawa in katse musu wannan barcin nasu kuma ni ina kyamar in sha kafin su sha sun tashi kuma su samu lafiya ba zai riga sai bacci ba san ya zo da shi ba wani yana nuna ikhlasin shi na yanda yake biyayya ga iyaye don haka yace kuma ni ba zan iya sha ko in gabatar da ƴaƴana ko bayina a kansu ba da haka su ne farko yace sai na tsaya cikin daren nan wannan ƙwaryar tana hannuna da nonon nan ina jira har su tashi ba su tashi ba sai da alfijir ya hudu kuma ni ina jira su ai ba kowa zai iya wannan ba su ne al'ummar da suka gabace mu cikin su na ƙwarai Allah ya ce kullatun ah, min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin ire-iren su da yawa a al'ummar baya amma wannan al'ummar sai ka yi da gaske ka yi gumi sosai ka samu wanda zai shirin wannan aiki. ko wani yanzu ko gobe ya samu yana zaune da iyayen a cikin matsatsan gida ba zai ce bari ya ma biya kamar shi gida kafin ya ma kansa ba sai ya fara da kansa ko sai ya fara da kansa tukunna sai dan samu mata wani dan daki a cikin gefe sai dan mata dan daki dan kankani ko ya yi ita yanzu tsohuwa ce yanzu ku tara nawa za ta yi ta a duniya ko ita kuma tana iya barin shimfiɗar da take gaba ɗaya duk faɗinta ta bar ma kai ɗaya ta koma ƙasa a lokacin da kai kake buƙatar ta ita kuma yanzu tana da buƙatar ka kai baka da buƙata da ita don haka ya ce haka na tsaya har sai da alhujin ya gudu, suka tashi na ba su abin nan suka sha ya ce ya Allah idan wannan abin na yi shi ne da kyakkyawar zuciya da niyya domin tsoronka Allah ka yaye mana wannan abin sai kuma abin ya motsa ga Allah ya karba aikin Allah ya karba aikin shi yasa babban abu shine ba wai yawan aikin ka ba Allah ya karba kyan aikin ba wai yawan aikin ba ne. wai ka zo ka tara mutane ka musu kaza ka yi kaza me niyyar ka ciki kyan aikin ake so ba wai yawan shi ba wallahi sai aiki dan kankani kana raina shi sai ya wuce ne aiki da yawa to haka Allah ya karba addu'a shi sai dutsen ya dan kauke kaɗan amma ba za su iya fita ba ba za su iya fita a ciki ba sai ɗayar shi ma ya ce to ya Allah ina da wata ‘yan uwata ma'ana ‘yar ɗan uwan mahaifinsa ya ce ita ta fi ƙanguwa a waje na fiye da kowa a duniya don haka sai ya ce sai ya nemi ya yi lalata da ita sai ta ki ana haka ana haka yana ta bibiyanta har sai lokacin da wata bukata mai tsanani yake cewa ta auka mata da wannan bukatar mai tsanani ta auka mata a sai shi wannan bawan Allah sai ta zo wajen shi neman biyan bukata da ta zo wajen shi neman biyan bukata sai yake ce mata wannan bukatar tawa ne da na nema tana in kin yadda kin ba da kanki sai in baki in ba ki yadda ba kuma ki jinki ki mutu da yunwa to ita kuma tana da tsananin bukata sai ya ɗauko dinari 120 nawa ne dinari 120 kudi ne mai yawan gaske ba ko sai mu ce dinari guda ɗaya ko shi ne ɗaya. ko dubu ɗaya da ɗari ɗaya so ɗari da ishirin dubu ɗari da talatin da biyu a dunkule ya ba ta a kanta yadda ya yi lalata da ita ta ba da kanta ta yi komai sai dab da ya zo zai kusance ta sai ta ce ka ji tsoron Allah ni ba zan so a ce ka aikata abin da lokacin shi bai yi ba ka ba hanyar da ta dace mana ta yadda zai iya auren ta yanzu wace mata ce za a bata wannan kuɗi ma'ana ta yadda ta ce kuma ta ji tsoron Allah wasu ai su wasu an ce wai wai shawarma ake siya ma mata a jiya lalata da su mun da bai wuce naira ɗari biyu ba ko ɗari da abu abinci ba a nan nan gashi nan cikin gari a tsarin abinci eh ɗari takwas ne aka yi aka yi ɗari takwas ne aka yi aka yi ɗari takwas sai ga yan mata sun taro suna jira ba siya za su ga wani ne zai siya musu saboda ne saboda biya bukatar shi wannan ga kudin da aka bata dinari dari da ishe amma ta ce ka ji tsoron Allah haga ita ne tsoron Allah shi ma ɗin kuma wannan wa'azin da ta mata sai ya shiga jikin shi ya ratsa shi duk da yana tsananin santan kuma yana da buƙatar sai ya ce to ya bari to ya bari ya yi ta bashi kudin shi ko ya ce ki je ki rike kudin ki biya bukatar ya bar mata da kudin da kuma tunda ya bari dan Allah ne ya ce to ya Allah matsaukakin sarki in nayi wannan abin ne kaga ba wanda ya san yayi sai shi ce in wannan abin ya Allah nayi shi domin ka ne Allah ka yaye mana sai kuma ka bude kaga yayi da kyakkyawan niyya ce ba wai yayi ji tsoron kar ta zo ta samu ciki a cewa ya mata jiki ba ko kuma kar a zuwa filin sheto ne a ya bari ne dan Allah da haka sai abin ya bude, cikin za su iya fita ba to na uku su shine ya shafi babin kai tsaye shine ya ce mutum ne ya ɗauki wasu ma'aikata masu yawa suka mishi aiki sai ya biya su ladan aikin sai mutum ɗaya ya nema sai ya rasa shi bai tsaya karɓi ladan aikin shi ba sai ya tafi ya ce abin da ya tafi ya bari a wajen shi a maimakon ya bar shi sai lokacin da ya zo ya karɓa sai ya ce to bari ya sa mishi shi a jari mana sai ya sa mishi shi a jari ya dinga juyawa ya dinga juyawa yana masa ɗawainiya yana masa ɗawainiya har sai da ya zama dukiya mai tarin yawa ta ma tashi yawa shikenan ya ce sai wani lokaci mai tsayi sai ya zo ya ce ba wa Allah ina kuɗi na bayan shekaru masu yawa sai ya zo ya ce ba ina kuɗi na ina haƙƙi na da na ma aiki a to dama shi ya ce tafi kagan wani ne zai ce malam me kake faɗa ni wani wani ce ni ba ban san kama mun aiki ba ko <clears throat> ya ce ina kuɗi na ni ke nan sai ce kai bawan Allah kaga waɗannan raƙuman da kake gani ma'ana sun kai wato turke guda da shanun can da awakin nan da bayin nan duka ka ne ya ce duka ka ne sai ya ce haɓa bawan Allah karka min izgiri mana wannan ai rainin hankali ne ka ban abin da na yi haƙi na ka bani amma kana gaya min wannan magana sai ya ce wallahi ba izini nake ma ba dukiyar ka ce ga yanda aka yi ga yanda aka yi na juya ma ita ya ce sai ya karbi dukiyar nan ya tattara raƙuman da shanun da awakin da bayin ya tafi da su ko tsinke bai bari ba eh? Allah kama sama ina mutum ya sauke ma kata ko a kasuwa ka gama biyar su sai mutum da ya kane ma ba wanda ya san shi kudin nan za ka iya ajiye shi ka juya ka samu shi a kasuwa ka ta ko shekaru sai dai ajiye ko <laughs> ai ka gama sai a wannan al'umma ba su da yawa to kaga ba karamin aiki bane ba ya juya kudin fa har suka zama zuciya bai shi mishi ya gode ba ya taba abinsa ko in ke bai bari kuma ba bukatar dama gode masa ai la uridu minkum jaza'an wala shukura ai ba ai dan ya gode masa bane dama shi ba ma yayi ne da kyakkyawar zuciyar yace ya Allah nayi wannan abin da niyyarsa shi yasa ka ga niyya din nan tana da muhimmanci duk abin da za ka yi wallahi ka kyautata niyya ko a wani abu ya zo ya bata niyyar kafin ka gama aikin ka yi kokari ka gyara wanda da cikin magabata yana cewa ban taba ganin abin da ya harce ni wato nake kai kawo akan shi fiye da niyya ta ba kullum sai na yi gyaran niyya sai na yi abu zan yi ina cikin aiki ina cikin aiki sai niyyar ta ɓaci sai na gyara ta haka ne kuma ya kamata kana cikin abu ɗan zai zo ce to wannan abin ka dan burge mana ko ko ba baka yi niyyar burgewa ba ɗan zai zo mana ce to ka yi abu ka zamana dan ka burgewa ne to shi kenan ka ce ƙarya ne ka ce a'a ni fa ba zan bin kowa ba in ma yayi yayi in bai ba bai ba na idan Allah to haka ya kada zuciyar nan gaba ɗaya da raƙuman da shanin da awakin da bayi yace ko tsinke bai bar mishi ba yace ya Allah in nayi wannan abun domin ka ne ka yaye mana sai dutsen ya kauce to kaga shi Allah yake cewa inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah bai daidaita ladan wanda ya kyautata aiki duk yadda za ka yi ka kyautata aiki kuma ayyukum ahsanu amala duk aikin da za ka yi ka yi shi domin Allah wallahi ka kai dan mutane dan adam ba abin da zai iya ba ba zai taba iya biyan ka ba kuma ba za ka taba burge shi ba haka mu in ma ka yi dan ka burge shi wallahi ba za ka burge shi in ka burge wani ba za ka burge shi ba haka in za ka yi kai a wajen Allah shike da abin bayarwa kuma baka isa ka burge Allah maɗaukacin sarki da aikin ka ba duk yan aikin ka duk yawan aikin ka bai kai aikin wani mala'ika guda ɗaya ba saboda haka <clears throat> waɗannan bayi suka yi wannan aiki Allah ya yi kenan kaga idan mutum yana ayyukansa yana tsarkake niyyarsa to sai roƙi Allah maɗaukacin sarki buƙatun shi sai Allah ya biya masa to amma ash-shahid nan yake cewa mutumin da ya ɗauki ma'aikaci sai ma'aikacin ya tafi ya ban ladan shi sai shi ya zo ya mushi hidima a wannan ladan to ran da ya zo karɓar ladan shi ba za ka ce malam abin da ka ban fa a ranar shi eh in ka ajiye baka juya ba ba laifi amma in ka juya kuma ya zama ba za ka ce to sai dai ka ji da mun fakan ba ai ba shi yasa ka kai ba dama kai ka sa kanka kai ne dan Allah ko من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم bi بأحسن ما كانوا يعملون yanzu da aka yaya mishi dutsen nan bai fa abin da wancan zai biya shi ba inda wancan ya biya shi wannan abin kuma dutse zai ki fita ma ya mutu a cikin ya gama yawo to wannan abin da aka masa ya fi wancan dukiyar duka gaba daya don ina wannan dukiyar inda yana da ita ba ta ita ta yi mishi wannan ba saboda haka abin da ya kamata mu dinga la'akari da shi kenan ba yawan abu bane ba kuma tara abu bane a rayuwa shine ke yake nuna cewa mutum ya ci riba a'a kyautatawa ne shine ihsan din nan da ake ta maganar ihsan ihsan ihsan ko Allah madaukakin sarki yana san inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana kaunar masu kyautata Allah shine kyautata kaga duk waɗannan sun yi ayyukan ne ba wanda ya san su in ba dan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya har kai to mana hadisin nan ba har duniya ta zashi ba ta san wannan abin ya faru ba saboda haka yana da kyau mu dinga kyautata ayyukan za mu tashi dakata wannan babi na gaba babu man ajara nafsahu liyahmila ala zahrihi ثم تصدق به أجل الحمال باب wanda ya sa kanshi ya je ya yi aikin leburanci kuma bayan ya yi leburancin ya ɗauki abin da ya yi leburancin ya yi sadaka da shi wannan shi ma ta ga kalilin min al'akami ko sai ne shi kenan ka je ka kama aikin ka na kasuwanci ko waye duk abin da kake samu na riba kai baka da bukatar shi sai wasu ta ajiye kana ciyarwa ita ba bukatar komai su waye suke yin haka ai kaɗan ne daga cikin mutane don haka mutum ya je leburanci ya tashi tun da sassafe ya fita ya je kasuwar yan tumatir bai da wata sana'a ya yi dakon tumatir ya yi waye ya gama ya yi wahala shi rana ta yi dan cire abin da zai ci abinci sauran abubuwan ya zo ce to ga bisa bilin ga wasu masu bukata na ba su kuma ya kuma ya ci gaba da sa a ga ai duka ga kamar abin ba zai yi ba ko wani mutum ya je ya sauke buhu a ɗan buhu bayan je ya sha magani na ƙara ma kai shi ƙarfi dan dai wannan aikin ya gama wahala ya zo kuma kuɗin ya zo ba wasu ko ya bada sadaka ya ce a wani abu a masallaci to ya matsayin wannan sai wannan babu laifi shine abin da zai zo a wannan babu babi na gaba kuma babin tukunci da ake ba dillalai ya matsayinsa in akwai dillalai sai su shirya su سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.